July 2014 when the Department of Justice created the Amokbel Nogara HOD a kan Department of Bulgaria kuma wato cikin zai magana kan sai darussa daga aya ta 29 zuwa aya ta aya ta zuwa aya ta 39 cikin sura Isra wanda ma zai bayani lokaci ya riga ya koyi ba su mutu a mutu bayani ba ma zai wani wannan al'amari wannan ayoyi da ma da yi tarbiyyar su wato akwai zan samu su mai da shi wanda za su koya mana abuwa da dama na tattalin arziki a cikin addinin musulunci kada mu da tunanin kawai a'a turawa su ne suka san wannan hanya kawai a'a malam wannan fannin su ne wanda za mu yadda ake tattalin arziki a musulunci kuma rowa suna daga cikin tattalin arziki kan ke tara dukiya ba da shi mun san al'umma da yawa a Najeriya ma a wannan unguwa ma musamman limamin da bai da Allah ƙara mai rahama da su duk shekara zai je wura ya dawo ba wani ganin haske ya talauci ba da wani na ganin cewa yawan aikin alkhairi da zuwa wurare na alkhairi da fitar da dukiya don shi da addini gaba ana ganin zai rage wasu dukiya ba haka bane wanda ma zai mana bayani karra daga wannan haya ta cikin zuwa ta na cikin su fitra ba ta da ta zai wa kamar da baya kuma don Allah abu da ke bukata duk tambayar da za a yi a yi tambaya akan mawuyi ba dan shi zai taimake mu amma muka zo kamar a cikin shiga biki mu shiga ina ne mu shiga aƙida sai ga abubuwa da sirri amma da za mu yi tambaya sai abin da ma zai karanta da mu sai ga an karu wani ma yana zaune ne ya je tambayar ba ta gamsar da shi da fata Allah ta Allah ya ji ma na Allah godiya Allah ku ba ka da ba ta zuwa kamar da ya dace إن الحمد لله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 da ya tara mu a cikin wannan masallaci da ke farfajiyar da aka fi sani da suna islamic learning center a kan layin katuru a nan garin kaduna arewacin nigeria a wannan safiya ta lahadi sha shida ga wata ramadan bayan hijirar manzan allah sallallahu alaihi wasallam da shekara 1435 wanda ya dace da sha uku ko ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha hudu ina ƙara godewa Allah da ya bani ikon amsa wannan gayyata kuma ina ba 'yan uwa haƙuri bisa zuwa na a makare sabanin yadda aka saba kamar yadda liman ya ambata maudu'in da aka nemi in yi magana kansa a ne wanda ba kasafai nakan yi magana a irinsa ba domin kamar wani nau'in tafsiri tafsiri aka nemi a yi sai za lokacin da aka yi mun takarda ɗin aka ce wai bana ana so ne in zo in gabatar da wani abu mai kama da tafsiri to amma dai tun da ba tafsirin za a yi irin wanda aka saba ba ga mai jan baki ga mai fassarawa na san tun da an yi wa mabu'in matashiya da darussa to ana so ne a fidda darussan da ke cikin waɗannan ayoyi domin ana sa ran hakan ya zama mai amfani ga al'umma baki da to ina roƙon Allah ta'ala ya amfana da mu da abubuwan da za mu ci mabu'in dai ne darussa daga aya ta 29 zuwa aya ta 39 a cikin suratul isra suratul isra na daga cikin surori waɗanda ake yawan karantawa ko don kasancewar dai kawai suna cikin alkur'ani ko kuma don saboda suna da sauƙin karatu da sauƙin hadda da kuma ƙunshe da abubuwa masu dama na darussa da abubuwan da ya kamata a ce musulmi ya su da suka shafi abin da aƙidarsa ibada mu'amaloli da sauran yadda ya kamata a fahimci tarihi da yadda musulunci ya yadu